Massi. À la console, Kelvin Fowler. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan hantsi. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau ranar Alhamis 18 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko muna tafa da rahoto na musamman kan taya murna da sakataren harkokin wajen Amurka yi wa zababben shugaban Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimu Barma sai kuma sharhin jaridin Ghana. amma kafin nan gasar fil hashim gumel da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya ga labaran duniya shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ya ce tawaga shugabannin afirka na shirin tafiya zuwa rasha da ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya shaida shugabannin kasashen turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rasha da Ukraine sun amince jiya laraba kan tsawai ta wa'adin watanni biyu har zuwa sha takwas ga watan Yuli na yarjejeniyar da suka kulla da ake bada damar jigilar hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine da tekun Bahar Maliya da ke karkashin ikon Rasha zuwa kasuwannin duniya don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci. tsawaita wa'adin dai ya kasance a cikin tambaya har zuwa lokacin da turke da majalisar ɗinkin duniya suka kulle yarjejeniya ta awanni goma sha ɗaya a istanbul turkiya da majalisar ɗinkin duniya duk sun taka muhimmiyar rawa wajen yarjejeniyoyin da aka kulla a baya da suka hada da ba da damar jigilar sama da tan miliyan talatin na masara da alkama da sauran kayan amfanin gona tun bara a duk kusan watanni goma sha biyar da aka kwashe ana gwabza fada bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar china da ke aiki a tekun india ya kife gidan talabijin na cctv na ƙasar china ya ce hatsarin ya afku ne da misalin karfe 3 na safiyar talata rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun hada da goma sha bakwai daga china 17 daga Indonesia da biyar daga Philippines. Ba a bayar da labarin musabbabin kifiyo jirgin ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping da Firaministan ƙasar Li Xiang sun umarci jami'an diflomasiyyar ƙasar China da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Ƙasashen Australia da Indonesia da Philippines su ma sun bayyana aniyar ta shiga cikin binciken. inda nuse ta ce kifewar ta afku da wato da nisan mil 2,880 arewa maso yammacin australia yawan mace-mace masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a amurka ya ɗanyi ƙasa a shekarar 2022 hakan ya sa ta zama shekara ta farko da ba a samu ƙari mai yawa ba tun daga shekara 2018 jami'an cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta amurka sun ce adadin ya yi kamari mafi yawa a bara sabbin ƙididdiga daga cdc sun nuna kusan mutuwar fiye da amurkawa dubu ɗari da goma a bara wannan shine kusan kashi biyu cikin ɗari fiye da na shekarar ɗaya. jihohi takwas da suke da mafi girman adadin yawan mace-macen sun ga raguwa ainun amma masana sun yi gargaɗin cewa yawan mace-macen na iya sake dawowa sakamakon taɓarewar ayyukan kiwon lafiya. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana ta wayar tarho da shugaban najeriya mai jiran gado bola ahmed tinubu domin yi masa murnar lashe zaɓe da fatan haɗa kai tsakanin ƙasashen biyu domin inganta diplomasiya da taimakawa juna kan wannan tattaunawar wakilin ma abuja umar faruku musa ya shirya rahoto na musamman a zauren murya amurka da ke abuja tare da ni umar faruk musa a wurin wannan tattaunawa ta musamman muna tare da shu'abu idris kwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma mamun sale mai shari kan al'amuran yau da kullum a najeriya sai kuma malam nasir gwangwazo edita a jaridar manhaja da ake wallafa a abuja tare da su za mu tattauna muhimmanci da kuma tasirin wannan ganawar ko tattaunawa da aka yi tsakanin mr anthony blinken da kuma bola ahmed tinubu wanda a yanzu ake kalubalantar zaɓensa a kotu a daidai lokacin da kuma amurka ke masa murna suna suna neman a yi mu'amala ta mutunci ta zumunci ta taimakawa juna domin ci gaban al'ummar kasashen guda biyu sha'abu idris menene za ka iya akan muhimmancin wannan ganawar kamar yadda muka san ƙasar amurka take da nata ka'idoji kafin su yanke hukunci su ɗauki wasu matakai sai sun yi bincike-bincike an fara yin maganan zaben nan kamar watanni hudu biyar shida da suka wuce an yi zaɓe an ɗan samu wasu matsaloli a da lokacin da aka yi zaben an kuma ba da sanarwar wanda ya ci zaben nan amma mun wayi gari kasashe da yawa sun kira bola ahmed tinubu sun taya shi murna amurka bata kira shi ba watakila tana ta binciken tana ta binciken ta to yanzu ta gama binciken ta na'am da cewa watakila kotun ma da aka kai ba lalai ba ne wanda suka kai kotun su ci nasara shi ya sa suka fara magana da shi ni abin da zan iya fahimta kenan da wannan bayani da blinken ya yi magana da bola ahmed tinubu amma maman sale menene muhimmancin wannan maganar in ka dubi cewa sun tattauna a kan cin cimoriyar juna ta fannin diflomasiya ta fannin mu'amala ta fannin taimakawa juna wani fannonin kasuwanci ko samar da tsaro da dai waɗansu bukatu na ƙasa da ƙasa. To gaskiya Amurka kullum idan ta gina alaƙa tsakaninta da kowace ƙasa takan fifita bukatunta akan bukatun kowace ƙasa da ke hulɗa da ita kuma najeriya matsayinta na uwa ba da mama ga ƙasashen afirka don haka amurka tana neman taimakonta domin ta yi da wasu manufofi na amurka a nahiyar afirka amma ai daman najeriya da sauran kasashen afirka suna biyayya ga amurka idan har amurka ta nemi ah, bola ahmed tinubu wanda za a rantsar 29 ga watan mayu cewa a yi mu'amala in ya hau karagar mulki a jajirce a yi fitar da ingantattun ayyuka na ciyar da demokradiyya gaba kare haƙoƙin 'yan ƙasa da yin ayyuka na gari a kan manufofi da suka dace wannan ai ba lalle amurka ce za ta ci moriyar ba kamar najeriya ce ita ma ake wani tallafi ko tsarin da za a ci amfani mulkin bola ahmed tinubu ko to gaskiya ne kaga amurka kullum idan ta ciza ta kan hura ta kan duba cewa manufofinta domin ta cimma burinta ko kuma ta ribata da duk alaka da za a gina tsakanin da kocin kasa ta kan kuma duba ɗaya bangaren cewa ya kyauta 'yan kasa na wannan kasar suna cin moriyar manufofin afirka a nahiyoyin da suke hulɗa da su don haka ina gani dabara ce ba sa nuna wayan su komai ta a fili sukan sirka su ɓoye bayan wannan abin alabashi su shigo da manufofin nasu. Nasiru Gwangwazo idan akwai haufi ko akwai rashin tabbas ko damuwa akan mu'amala da Amurka idan Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta ko tana neman ta mu'amala da ƙasar Amurka domin Najeriya ta ci burin mu'amala da za a yi wani bangare kake ganin Bola Ahmed Tinubu zai nuna sha'awar neman gudunmuwa ko mu'amala da ƙasar Amurka. To ni na ganin inda ya kamata ya fi ba da muhimmanci shine bangaren cin hanci da rashawa. Ana zargin 'yan siyasa da yawa masu rike da madafin iko da sace kudaden Najeriya su kai su ƙasashen duniya. To idan har kasashe irin su amurka za su iya taimaka najeriya wajen binciko irin waɗannan kuɗaɗen da dawo da su ƙasar da ma taimaka a yankewa irin waɗannan mutanen hukunci waɗanda suka gudu suka fake suka ɓuya a ƙasar su kamar irin su tsohon ministan man fetur design kowa ya san tana ƙasar ingila tana can a zaune kuma ana zargin ta a najeriya da sace kuɗi to idan ƙasashe irin su amurka za su iya taimaka najeriya wajen hukunta irin waɗannan mutanen da suka shiga ƙasashen su da kuma kuɗaɗen da aka jibge a ƙasashen su aka dawo da najeriya su to najeriya ta isa mun ci gaba kwarai da gaske mai yawa amma akan mu'amala na ƙasa da ƙasa a ɓangaren diplomacy najeriya me kake ganin najeriya za ta iya nema ta samu daga amurka To, ai ka san koma menene in ana maganar diflomasiya baya wuce wasu abubuwa waɗanda suke na cigaban ƙasashe. Misali harkar tsaro, harkar kimiyya na fasahar cigaban zamani da wasu abubuwa na harkar ilimi, harkar lafiya. Ƙasashen da suka ci gaba suna iya taimaka a ƙasashe masu tasowa. Shabu Idris ƙwararre kake akan sha'anin tattalin arziki kuma ana ganin bukatar Najeriya yanzu a cikin tattalin arziki take. Ana ganin Bola Ahmed Tinubu zai zo ya karbi ƙasa da ta samu tamoyar arziki ta durkushe ta fannin tattalin arziki dimbin bashi ya yi mata yawa da sauransu shin a ganin ka akwai wani abu da bola ahmed zai dora tun da yanzu bugo mashi waya akai shi kuma zai iya buga waya kila shi nemi yin wata ma'amala me ya kamata ya duba ko ya nemi agaji ko goyon baya daga amurka domin ya dare karagar mulki a cikin kwanciyar hankali ba tare da karya arzikinta ba wato ababen nan guda biyu uku suna da mahimmanci na farko dai babu shakka mai girma bala ahmed tinubu ya kamata ya fara tunanin tunani wani irin tattaunawa ko wani irin taimako zai nema bashin da aka ce maimakon a ce za mu biya su cikin shekaru goma sha biyar ko ashirin a maida shi mu biya cikin shekaru talatin ko hamsin ka nan za a sakan mana mara na biyu kamar yadda malam nasiru ya yi magana babu shakka dole sai an tashi tsaye an yi kaimi wajen yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma dawo da kuɗaɗen da aka riga aka kwashe mana aka fitar da su to yanzu dai nan za mu aya a wannan tattaunawa ta musamman da muka yi da malam sha'abu idris da mamun sale da kuma nasiru gwangwazo umar faruk musa amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya A wannan makon ne aka tsara kasar China za ta karɓi bakuncin taron koli na farko da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin kungiyar manyan kasashe bakwai da za a gudanar na wannan shekara a kasar Japan. Ana sa ran shugaban kasar China Xi Jinping zai sa kaimi kan harkokin tattalin arziki da ƙara hulɗar tsaro da kasashen Kazakhstan da Uzbekistan da kuma Kyrgyzstan da Tajikistan. yayin tattaunawa a ranakun alhamis da juma a birnin shiyan na yammacin kasar china taron farko na birnin beijing da waɗancan ƙasashe a bara wanda aka gudanar kusan bara ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar china ke ci gaba da gina shirinta na samar da ababen more rayuwa da zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwa da nufin bunƙasa hulɗar cinikayya da makamashi tsakanin ƙasa da ƙasa Ƙasashen yankin na da awar sha'awar samun damammakin shiga kasuwannin ƙasar China, kuma Beijing na neman haɓaka dangantaka ta tsaro da siyasa. Ministan man fetur na ƙasar Iran Jabad Oji ya bayyana cewa kasuwar mai na kan hanyar ta dace bayan shawarar da ƙungiyar OPEC ta yanke kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran Tasnim ya rawaito ranar Laraba. a gefen taron haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin iran da rasha da aka gudanar a birnin tehran oji ya ƙara da cewa iran da rasha suna da ra'ayi iri ɗaya a cikin ƙungiyar ta opec opec da ƙawayenta da rasha ke jagoranta da aka fi sani da opec sun amince su rage yawan man da ake haƙowa a ƙarshen shekarar 2022 don tallafawa kasuwa yayin da tattalin arziki ke ƙara taɓarewa farashi na faɗuwa. sannan a wani mataki na bazata a farkon watan afrilu saudiya da sauran mambobin kungiyar opec sun ba da sanarwar ƙara rage yawan man da ake haƙowa na kusan ganga miliyan 1.2 a kowace rana daga ƙarshe jami'an amurka sun ce raguwar kashi 98 cikin 100 na bakin haure daga venezuela ya taimaka wajen haifar da raguwar bakin hauren da ke kan iyakar amurka ba bisa ka'ida ba daga mexico tun lokacin da dokar kin karɓar baki mai alaƙar cutar coronavirus ta ƙare a makon da ya gabata rundunar santurin kan iyaka tana dakatar da bakin haure akalla dubu hudu a kowace rana tun daga ranar juma'a gami da ƙasa da dubu hudu cikin kwanaki biyun da suka gabata wannan ya ragu daga matsakaicin na yau da kullum na sama da dubu goma a makon da ya gabata. Balas Neto wani babban jami'in tsaron cikin gida ya faɗa ranar laraba cewa ragowar yawan da aka gani abu ne mai kyau amma ya yi wuri a yanke shawara game da kula da bakin hauren a jira ga kwanaki ko makonni masu zuwa. ga da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Ubangida na ka ɗauki zance na Allah da ka eh, Ban da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa. dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana da za ka dauki dubu na gina tanadin wajen To madalla da Amina Alan waka yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana sulaimu muni barma To a yau shirin ya sabka a jihar Maradi ta jamhuriyar nishir inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya tantauna da ɗaya daga cikin hazakan nakasassun jihar. Wanda ko da wasa bai yarda halin tawaya ya kashe masa zuciya ba domin tun daga lokacin da ya tasa kawo yau wannan taliki tsaye yake tsayin daka wajen neman na kai a kashi na farko na wannan hira bakon shirin ya yi wa mansur sani bayani dangane da yadda ya tsinci kansa a halin na ƙasa sunana ashir salisu almu nan maradi a kayayyari da eh, nan buzu kan zambaɗi a shekara ta da yanzu 21 34 eh, tana ta talatin da hudu a haka ne aka haife ka da lura ta gurgunta ko kuma yaya ni abin yake a'a ba haka aka haife ni ba to lalle lokacin da aka haife ni tare da abokan haihuwa ta a yi mu duka mun taso amma mun fara tafiya muna tata tata irin wannan wasa na yara muna wasa muna gudu da sauran kana ganin abun koko an baka labari eh to an dai ba labari ne lokacin mm. ake ce mu ne lokacin nan gashi gashi muna wasa da yara da yan uwana wannan da kawo da kawo na mm. to bayan haka nan wata rana aka ce da mangariba eh an hido ni ko gida ana irin wannan wasa kana a sai aka ji na yi wata kara to daga nan ne sai aka ta samun hmm. wanda har ya wani lokacin ba ma na yi motsi ma ba na yi da kai na daga baya sannu sannu sannu sannu ana magani ana magani har ya kai ina iya dan motsa hannuwa na yi wani dan kai na. ba a danganta shi da wani ciwon polio ba ko wani shan inna da ake cewa ko wasu abubuwa mm. an ya ce polio da amma mu bangaren da tsorina da sauransu duka sun da ɗauka kawai allah ne ya kawo wannan al'amari mm. eh. to yaya maganar karatun boko ko na arabi magana da karatun arabi da yake akwai eh. don a lokacin nan ana da jahilcin sa ire-irenmu harakar karatun boko Mm, da an ga mutum ko bai da kawo ko bai da hannuwa ko kurma ko makahu in ya shiga lakwal in ma abokan karatun ma suna mai tsangwama wanda zai sa shi kankan shi ya baro karatun mm. to wannan abin ne uwaye na suka hanga suka ce gwanda in yi karatun muhammadiya eh. to daga lokacin da ka shiga karatun muhammadiya a cikin shi ba a samu wani kalubale ba ko ta tsangwamai wannan ana samu wanda dole ne inda inda Allah ya sa ga yanda kake dole sai an samu wani wanda shi ba zai fahimci ya ne rayuwar ka take ba hmm. sai kun samu sabani har ma da wasu wanda ake ba tsaron mu makaranta hakan ga hmm. malaman mu wanda ba su kai manyan malamai ba eh. ko su mun ta samun sabani da sauransu ba su wanda su sai su ga cewa ga masu mun karatun ma kaza kaza da irin wannan sanda hmm. sanda dai ana ta haka aka gane ma juna an samu matsatsalu daga ɗaliban har wasu malaman daga ciki to an ka a cikin karatun eh gaskiya an dai dan samu abin da aka samu madalla eh. to daga wancan lokacin da kake zuwa karatu ka koma yin wani aiki bangaren aikin hannu ko wata sana'a to a lokacin makaranta da muke nan ne muke gaban uwaye hmm. in muka kai makaranta muka dawo gida muke dawo mu ci abinci hmm. lokacin ba mu san menene ake cin labara ba hmm. bara daga baya baya ne aka santa kuma ta zama mu ciwo wanda muna son mu rabu da shi kamar ya aka santa to kamar mu gare mu daga baya ne maka santa inda daga abokai ne wanga ya ja ka kwata dan nan wurin cikin unguwa ka samu ai bakarala eh. ka zo ka kashe shi ma gurgun ne ko dai wani da kawahun shi ma zai janka wani gurgun ne wani kuma mai kawahu ne zai zuwa ya goya ka gabayan shi eh. a yarinta ya goya ka gabayan shi ko eh, ta ya ta albarkacin yawwa to a lokacin ba na gane albarkacin na ke shi ganin nake shi ke taimaka min eh, tun da dai ana samuwa eh tun da dai ana samuwa ne ya baka Allah in je in sai bambo ba tare da na ce masu na su bani ba hmm. to sai nake ganin kamar shi ne ba ki taimaka an na kai na samu keke wanda nake juya a hawan dai a tura na mu ta yawo da sauransu dai na bare na bare a wancan lokacin a wancan lokacin to an bar gari an tafi wasu kasashe ko wani garuruwa yawan bara kamar yadda wasu suke yi a wancan lokacin kayan a kai ga barin gari sai da na koya ayyuka kala-kala cikin maradi dami dami ka koya na koya aikin fata fata kwata sarrafa ta ta koma a yi sankar da ita a yi fartumoni nan ah. gidan guragu na mara'i eh. mu muke yin sonan santir ko bel wanga wanda ake daura ga ku wanda ake daura ga na'am mu muke yin sonan gidan guragu da kuma sannan takalmi nan na fata wanda ake ce ma balka hmm. su ma muna yin sonan gidan guragu na'am sannan da fartumoni da hada albi wanga wanda ake rata na rata irin na bugaji yawwa hmm. duka nan muna yin su dukkan muna yin sonan na wannan Hmm. sannan bayan wannan harka fata na koyi aikin sudur walda ke walda to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa ashiru salisu almu da wakilin muryar amurka a jihar maradi mansur sani ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Sulaimu Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana. kasar ghana da daily graphic da so masharhin jaridun na yau kuma babban labarinta ta shine asantihini babban sarkin asantawa ya bukaci a maido wa asantawa kayayyaki na gargajiya da kasar birtaniya ta kwashe ta ajiye gidan adana kayayyakin tarihi jaridar ta ce asantihini tun tutu na biyu ya ci gaba da shawarwari domin maido da kasar asanti kayayyakinta na gargajiya da sojojin birtaniya suka kwashe daga kuma masu bayan yakin ashanti da birtaniya 1874 wadda kuma aka sani da gwagwarmayar amwanfol wato battle of amwanfol ba zan nada ministoci da mukaddasan ministoci da dasu mutum 60 ba tsohon shugaban kasa muhammad ne ya faɗi haka kuma jaridar ganiyar tamsar waito wannan labarin tsohon shugaban kasa john muhammad ya faɗa cewar zai gabatar da gwamnati mafi karanci a jamhuriya ta kudu ta kasar ghana in 'yan ghana din sun ba shi ainihin ikon John ragama mulkin kasar a shekara ta 2024 a babban zaɓen kasar dan takarar na shugaban na jam'iyyar ndc a shekara ta 2024 24 wadda ke kokarin komowa bisa mulki karo na uku ya faɗa cewar zai naɗa ministoci da mukaddasansu ƙasa da 60 honorable mutaka ya zargi 'yan zartarwar jam'iyyar ndc na da canjin da aka yi na shugabanci marasa rinjaya majalisar dokokin cewa da ganganci ne na neman na kaɗar da shi daga matsayinsa jaridar da harar tarwaito wannan labarin ta ce tsohon chief whip din na marasa rinjaye wato mai tsawatarwa kenan a majalisar dokoki kuma mamban majalisar dokoki din na asawasa alhaji muhammad murtaka mubarak ya yi zargin cewa shugabancin jam'iyyar na national democratic congress da gangande sun kai garan bawul ga shugabancin majalisar dokokin domin a fidda shi daga majalisar dokoki din game da abin da ya ce ne lokacin da shugabanci suka yi wannan canji suna sane da cewar yana da babban abokin adawar da ke kokarin kawar da shi da wannan muka yi so karshe sharhin jaridun na wannan makon na radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako lafiya sannu sannu dai shirin manuniya na ta shimfiɗar share shekaru. Shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba. Amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake. Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru. Maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru aru. An ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da fan hamsin in ce na ban ku a yafe min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. Idan ta kai daga daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru. Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka. Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausan muryar Amurka duk karfe shidan safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru. yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Afirka ta kudu Cyril Maposa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya zuwa Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida shugabannin kasashen turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgi kabi kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya auku ne da misalin karfe uku na safiyar ranar Talata. rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da goma sha bakwai daga china sha bakwai daga indonesia da biyar daga ƙasar philippines ba a bayar da labarin musabbabin kifewar jirgin ba shugaban ƙasar china Xi jinping da firaministan ƙasar li xiang sun umarci jami'an diflomasiyyar ƙasar da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu A wannan makon ne aka tsara ƙasar China za ta karɓi bakuncin taron kolin na farko da shugabannin ƙasashen tsakiyar Asiya wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin ƙungiyar manyan kasashe bakwai da za a gudanar wannan shekara a kasar Japan. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Robert. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.